Fadila! Fadila! Yake fito mana kin kin ciya kin fice bacci wallahi. Wai me fara kake ta kwala min kira ne? <laughs> Ki mun jaji. Na ce ki mun jaji. Jaje kamar yaya. Kamar yaya. ki san me yake faruwa ba ne? Ki duba wannan makwabcin nawa. Makwabcin nan nawa. Wai a rasa duk garin nan. Duk girman gidan nan. a rasa inda eh, antina za ta faɗi wai sai a kofar gidan shi yanzu haka an ce za a irga kuɗi madararsu <laughs> madarar kuɗi naira miliyan goma sha bakwai a basa ni ina nan a zaune ba a ban ko sisi ba to ni tsakar gidana me yake miliyan goma sha bakwai kwa ce naira miliyan goma sha bakwai farare za a irga a bashi to yanzu yaya za a yi abin da zan yi kike so ki ji <laughs> to shi kenan barin gaya miki yanzu saboda bai je makaranta ba ni ga banki saboda ina aiki a banki wai zai kawo min kuɗin in ajiye mai daga bayan buɗe mai account to so nake ya kawo sai ya ga banki tunda ga wanda mahaukaciya ta yaye shi ko kuma ga wanda aka sha da adda zai ɗau miliyan goma sha bakwai to so nake yi idan aka kawo miliyan goma sha bakwai sai in yanke hukuncin da ya dace da shi kaga ku shi kenan ka yi farar dabara yanzu ai shawarar da nake nema ta biyu <laughs> don na sa shi a gaba eh. sai da muka je suka yi turanci na yi suka yi na yi aka ci nan da kwana uku kin ga ran litinin kenan eh. za a kawo kuɗin to yanzu in aka ba da kuɗin muka karfe su kashi mm. muka ba su takardun in aka gama komai ni na san me zan yi karasa a wuce wajen shi yasa nake ƙara son ka akwai ka da basira ai kawai je ki kama ruwan sanyi in sha saboda ina ciki ina ganin jarabawa gaba ɗaya garin nan a tsane ni ai a yanzu a shekaru na hakan ya kamata a ce koda miliyan dubu biliyan ɗaya kenan kai kuɗi komai ya zuwa ƙarshe koda a ce biliyan dubu na miliyan dubu biliyan ɗaya kenan in fara maneji amma a ce har yanzu wai wai wai makwabci na makwabci na ga katanga ga katanga wannan antena ta tsallako tsakar gida na mana ba shi kenan ba ba ga kuɗin zai zo hannunka ba to shikenan ka shikenan ba in kawo min ruwa in sha mutane ban da bakin ciki ba ni ya kamata a ba biliyan goma sha tara nan ba sha bakwai ɗin nan ba da bakin ciki kawai iskanci irin na mutane sai a ce a kofar gidan shi ni zaman me nake yi ko ban san yadda zan kashe miliyan goma sha bakwai ba ne ka kwantar da hankalinka ka saki jikinka ka samu kuɗi dare ɗaya Au, kai yanzu akan magana kuɗi ma sai ka tsaya ka yi tunani. No, Hajiya. Hajiya ai baki san da bane shi ke faɗa haka. Hajiya ni fa akan kuɗi zan iya yin magana da ƴan mafiya masu yankan kai. In na mutu su yanke kaina su bani kuɗin yanzu in kashe. Hajiya ai tunani nake Hajiya tun da kina da wannan filanin din amma kika san da ni in sanya da zan yi. Hajiya kafa ki manta na kammala karatuna rashin aikin yi nasa na karɓa aikin direba. ka san fani ka daɗe kana bala'in burge ni kana burge ni ah. kawai dai <laughs> ba hajiya <laughs> to hajiya yi ni ko baki faɗa ka ba da ke ka wannan ci gaban ai na san ke mai ƙaunata ce amma yanzu hajiya abin da nake so ko mu tattara magana ƙauna a gefe hajiya waɗannan kuɗin tukunna mu tabbatar da sun zo hannu shikenan ba wata matsala eh kuma yadda kika tsara din haka zamu ba wata matsala insha Allah za mu samu nasara a kai <laughs> hajiya ah, lalle a shiga kana son kuɗi ah, haka ai <laughs> moni monga hajiya ba da mu hajiya kenan babu wata matsala insha Allah an yi da kin kin kasa ma gaba ɗaya rasa inda zan zauna a shi kake son kuɗi kai ma ha hajiya hajiya hajiya ne ba zai gane ba ba ai ba zai ma taɓa ganewa ba in kuɗin nan suka zo ai mun warke za mu huta mu ji daɗin rayuwa Allah hajiya sosai ma Waye da nan ake biyan kuɗin jirgi zuwa Dubai. Oh, ka taɓa sani ba? Kai, ka, wai ganin fa'i. Za ka shiga sabuwar rayuwa. Ai suna zan canza. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, tsakanin ɗan adam da kuɗi. Wani sai ya nema ta hanyar halaku wani ko ya ɗan kauce. Zafin nema ba ya kawo samu a kawo samu sarkace. Bugar kacan bugar ka ba ka rawo ba ka samu sai ta zuciyar adam shi arziki ai nufin Allah ne <laughs> tun da kaga zan bude jaddin nan <laughs> kake ta mita ha wai an gaya maka <laughs> kai kuɗi banki wasa ne to bari barin gaya maka sai an ɗauki bayro sai an ɗauki takarda saboda a koya maka yadda za ka yi sainin idan za ka dinga zaren ka. wani irin sainin kai ka da ni wani fa gidaje na fa san abin da nake yi ni fa kuɗin nan fa da so ne na ko sanda ma to da shi me kun rika tafiya da su a haka me magana gara anan ko magana dan sanda yanzu baka yadda da ni bane na ce baka yadda da ni bane a kai na yadda da kai wai saboda tsaro tsaro to kenan, barin kulle jet din in zo in dau bayro in fara koya maka saka hannu a nan wajen ina zuwa to ha hadi kawai kai ka san yadda ake kafa kafa da kuɗi kuwa bari a wannan zamanin da kowa idan sa irin kuɗi ha ni ba ka muka da kai ba ni ce muka da kai za mu tafi banki amma ka ɗauko ni ka shigo ni cikin gida Ka To ba dole mita ba, haka muka da kai? Ha? Ni abin da muka da kai za mu je banki za a je kuɗin nan. Ba cikin gida za mu shigo ba a ka kuɗin nan. Ka fi ka aje ni anan. Kai ba ba gida je ba ne. Kai ba gida je ba. <laughs> ni ne ba gidaje na ce <laughs> ni ne ba gidaje <laughs> ba gidaje ni da kai ma mu ga waye ba gidaje ina zuwa awo tsakanin dan ah. <laughs> na gaya miki yana ganin kamar wasa ne ni na ji a jikina na ji a jikina na gaya miki ni na ji a jikina in cewa zan yi kuɗi zan yi kuɗi kash na ce kash to yanzu ya kai da gawar ina da can wajen hayin kumashi in eh, ba akwai jeji ba ba akwai rafi ba to san rafin akwai kadoji akwai manyan kifaye kawai sai da na je tsakiya kawai sai na je bashi addu'a ta idan wani kifin ya yi haka da bakinsa shi kuma ya taho sai sa haɗi ki ya rufe ne tun ɗazan ke ta addu'a na ce ubangiji allah ya saka da wani ya ganka ba wanda zai ganni ba wanda kuma ya ganni mm, kuma Allah yadda wani kifi ne zai mai hadiyar dabina kawai kuro <laughs> ya gama da shi ban yi kokari ba ya kamata aiki ce mun champion don ina san <laughs> ni mai kokari ne yanzu abin da nake gaya ne. akwai wata miliyan ashirin miliyan ashirin da na fara da wani ɗan kasuwa ne kari yi ci ne wani ya kai da gidan shi in ta ji sha sha sha me ya tafi banki ya kai kuɗin shi wani zai kawo ma in ni ga ma'aikatan banki ta baranci ko in sa mai uban waye hana shi zuwa makaranta uban waye ya hana shi zuwa makaranta duk garin nan ki gaya wato ni da na yi karatun na yi bautar ƙasa na gama kawai sai dai su suna da kuɗi ni ina wahala dan ina bautar ƙasar da nai. ba za ka yi ta a wanza <laughs> ki bari ko ai shi yasa kawai yanzu kin ga dama kumburi na na ce kuɗin farko miliyan talatin Wanda hanga sha bakwai hanga ashirin nawa talatin da bakwai kin ga an samu rara ke haka ya kamata yanzu dai bara in zuba maka lemo na ga ka ɗauko rana to ba damuwa zuwa da duka mhm. san wannan abin da sanyi ba ai shi sa ne maka tanadinsa amma da sanyi ko Allah shi sa ta kina ji na mm. a to idan na je <coughs> na ƙara miki aure ko mm. na ƙara miki aure <coughs> me a cikin nan wajen ya haka dai <coughs> mu zo wannan maganar shi ne ma akan gaba kin san ita rayuwa ba ta yiwa sai da kuɗi kuɗi sun samu kuɗi sun samu ga su yanzu abin da za kina ji mm. zan sake duba wasu ko ina ne sai mun ɗauki ba a sata aminta shi ke mai isan duka dokar shi. hello hello hello zainab eh ni ne dan girma Allah me ya faru me yake faruwa ne dan Allah ka faɗa mu wallahi da ka kira na ji daɗi kina ji ba dan Allah abin da ya faru da ni da ke ɗazu ki haƙuri to kenan ba damuwa na to kenan. to yaushe zaka zo ki yi haƙuri zan zo zan zo zan zo insha Allah zan zo in same ki to Allah ya kawo ka lafiya ina jiran ka har na ji daɗi wallahi hankali na har ya kwanta kin san ina son ki ki rike hakuri zan zo yau to sai na zo to shi kenan ya wuce sai ka zo kake ta kewayen neman ka mun neme kamar rasa wallahi kaga Ahmad ce yana Ahmad ne yana gida gaba ɗaya ba kansa ba gindi an rasa yadda za a yi shine muka ce bari mu zo mu dauke ka shine waya kamar mata kiran waya kamar kamar bizi kike da danna mana to ku kai shi asibiti mana to ai shine muka zo gurin ka maganar mota a ce maka a dauke shi a je a kai shi wal wal wala ina da uzuri ne dan Allah ku kai shi asibiti kawai ah, babban arziki dan mu ne ba. ko ka manta ni dan uwa ne abokin mu ne da ni da kai da shi dukkan mu to shi ya ce muku ina da uzuri yanzu uzurin sa ya fi nawa saboda Allah amma amma babba alhaji mu. Ahmad fa aka ce maka yana kwance ba lafiya fa yana gida muka ce bari mu zagayo gurin ka tun daga ka da mota a dauke shi a je a kai shi asibiti ko baka fahimci me muke faɗa bane ne dan Allah ina zuwa dan Allah dan Allah shi ya ce ga adai da tsahu ku haushi ku je ku kai shi asibitin ko zan zo asibitin in same ku dan Allah gaskiya ka yi ƙoƙari sosai fa mu samu matsala asirin mu ya tono to gaskiya ka yi ƙoƙari ce hmm? yau ya gida da Allah baki ga wani a waje bane a maka? ban ga kowa ba ya aka yi ok a ba wata matsala shikenan amma ya na ganki gaba ki ɗaya yau ba a cikin hayyacin ki ba wallahi ban da lafiya ne ba na jin daɗi kwata-kwata to yanzu mun yi wa da mijina zai zo ya kai ni asibiti asibiti To mu je zauna in so kin ga sai na raka A'a ba wata matsala ki je kawai. Mun yi waya zai zo ya kai ni ba daɗi kuma ya zo ya tadda ki ya ga kamar za a baki ke kaɗai ne. Kamar yaya? Kin san daman fa nake raka ki asibiti ko? Na gaya miki ba na jin daɗi. Babu wata matsala. Ba komai. Yanzu kina nufin in je kenan? Gaskiya ki je kin ga yanzu fa da ya zo ya ga a barki ke kaɗai kina zama ba daɗi. Kawai tun da ya ce zai kai ni kawai babu wata matsala ki je. shi da tawagar da nake cewa idan kun dawo na dawo to shi ke nan ba mu zai Allah ya kara sauki to na gode Ajiya kina ji ba? A'a, ai na gaya miki da wannan jan motar na fito wacce kika koyi mota akai ba? Eh, ga wata na ciki. wallahi duk inda ya kamata in jefar na ga mutane sun sa ido akai a tana cikin motar amma duk abin da ya kamata ina ba zan kira zan kira ina zuwa haba dan Allah jadab ya haka mun ma sakin biyon nan a ya zai a ce tun ɗazu ina kiran ka a waya ba za ka ɗaga waya ta ba wai me yake faruwa da kai ne har abokanan ka fa muka je da su neman ka ba mu gan ka ba ina ka shiga ne to a gafara da cikin motar dan Allah a kin ga Zainab ki je gidan nan zo in same ki ki je gyaran zo in same ki nace ko haba abokina kaga tun yanzu ko kaga wulakanci wai yanzu wannan gayan tun ba a ji yan kafi da ba har an fara ganin hanji wai ahmad mu zo mu gaya maka ba shi da lafiya a zo a kai shi asibiti ga mota ka zo da ita a hannunka amma wai mu zai wa rashin mutunci mu zai wulakanci mu zai tila ƙasa ido shine ya ja ya tafi ko ni babu abin da ya bata mu raina wato mu uzurin gaban mu dan uwan mu ne yadda yake dan uwan mu haka shafa dan uwansa ne to yana kwance asibiti babu lafiya ya kamata a ce uzurin mu ya kamata yayi ba wai uzurin gabansa ba haka ni tun daga nan ma an fara samun matsala da kai samun abu kaga daga ta gaya ma wannan fa ilimi ne babba karatu ne mai girma wannan gwara da Allah ya sa tun yanzu ya fara mana haka domin yanzu kamata ya mu tashi kurin tsaye kayi karatu na yi shi ma karatu yi mu nemi na kanmu kurin saboda ka san matsalar guda daya dogaro da wani Allah ba Allah ba musan matsala ce a rayuwa mu rabu da shi mu rabu da karerayin da ya mana kawai mu zama mu je mu nemi na kanmu mu ma kurin. Allah ya ba kowa sa a shi kenan ya fi sauki ko ya ka gani gaskiya ne wannan ma fa shawara ce saboda kaga kai namiji ne namiji ne saurayi ba tsufa muka yi ba ni ma haka eh, saurayi ne yadda shi ma ya je Allah ya bashi mu Allah bai manta da mu ba da karfin mu a jikin mu sai mu je mu nema an Allah da Allah duk zai zai ba mu abin da zamu sha insha Allah kai baka san wani abu ba ma wallahi tallahi ba dan ba dan ina tsoro ba ko wallahi kamar ishake shi wallahi ai abin bai kai na faɗa ba ai ba faɗa bane abin zamu yi mu nemi mu nemi su mu rabu da shi lafiya mu rabu da shi lafiya ka zo kai mana ƙarya ka ce zaka babbake mana giwa zaka babbake mana dawisi in kai kuɗi zaka yi mana wannan zaka yi mana ka ga wai tun yanzu daga fara samun yadda ma ba ma kuɗin aka yi ba fa ya fare mana wulakanci tuwa ne dan adam nasa irin wannan ma irin su ya zo su zo su lalle mu amma suna samun burin su fa nan ba san manta da mutane shikenan ya je ga duniya nan ga Allah haka ne ba na abu mu je kawai Allah ma bai manta da mu ba ni mu je mu shiga kin san wani abu zana sai ka faɗa ni fa ji nake kamar in ɗauki zan yi goya ki a ganin bayana in tafi da ki Allah ko sosai ma kuwa <laughs> kana suna da yawa ban san abin da ya sa ba kin san kullum gaya miki nake na matsa na matsa na matsa na matsa a bani dama in iyaye na ai abin nan kawai a wuce gurin nan kai ka san dama ina son ka ko ba gaskiya ba ni dama tuntun na so ka turo ka ce min a'a sai ka samu aikin nan to ni ka san dama ni san da nake maka so ne na tsakani da Allah kuma ka san dama umma da abba suna son ka na sani kin san shi kansa wannan aikin direban da na karba kawai na karba ne saboda ki Allah ka daure kawai dan dinka samun dan abin da za a dinga dan ci ana ragewa amma banda kimiyya za ma a ce in gama karatu na kuma yanzu dinga aikin direba ni fa ban ki ba ce aiki na samu zan ninka samun irin miliyan talatin a wata kawai ina kashe miki su Allah zai kawo lokacin kar ka damu to yanzu yaushe ke ganin ya kamata in iya yana magana su zo a yi magana guda ɗaya ai kawai ka turo in mm, ba kawai ba din amma ina ganin kamar ya kamata ki fara iyayen ki magana ki ce yaushe suke da lokacin da zan turo iyayen naku mm. haka ne zan faɗa musu kar ka damu ai ita umma ka san bata da matsala abba ma haka Allah duk wannan mai sauki ne baki da <laughs> ba ina son ka ba ai su ma suna son ka Allah wallahi <laughs> na koma kawai zan samu umma za mu tattauna da ita akan magana sai in kira ka a waya sai in maka bayani ko me ka gani an jima kaɗan zan miki wa in je abin yake sai in yi maka bayani na ma manta akwai wani abin daɗi da na ajiye maka barin ji in kawo maka Allah wai wai kice da na sai na to saboda kai ma na dafa shi to shikenan ina kawo maka sauri Ni da ma yanzu abin da na zo na gaya maka? Cewa ni na riga da na tsaye da miji. Saboda haka ka yi haƙuri. Ka gani? Kin tsaye da miji. Dama Zainab akwai wani wanda yake bare a waje wanda har ya fi muhimmanci bayan muna dangi ɗaya? A'a, na san cewa mu 'yan uwa ne, amma ba za ka fahimci abin da nake nufi ba. Ka san shi so ba daga nan yake ba ko? haka Allah ya ɗaura min san shi don haka ka yi haƙuri ba zan iya zama ba ni ne fa na sani na kaga tafiya ta sai an jima wanda kawai aika shi inda na ya tafi shi kenan ta hankali na kwance akwai matsala ba matsala kamar ya duk inda ya kamata a ce naje naje jefar daga wannan to idan mutane na kai to shi sa kawai ni a iya tunani na shawar ki za mu dauka kawai mu bari idan dare yayi sawu ya ɗauke mu je kan hanya can inda babu wanda zai gamu kawai mu je jefar da gawar yawwa to kaga ka ai bi na san ka je ka zauna ga lemonan ƙarshen Allah ki kamar kin san cewa makogaro na gaba ɗaya a bushe ki ai na gane ba ka ka jiga ta ne kawo da ka zauna ta da kyau shali ne ce nan jika kuɗin ci. Ha jika kuɗi ci. kai kokari ki saki cire ki cire ne Ugh. Ah! 以。拜拜，那好，拜拜。呜，你白给我介绍的。 السلام عليكم لا عليكم الحمد لله